نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون gaggauto musu alherin da suka cancance shi ne abun ba kamar yadda suke zato ba ne kadai mun ba su waɗannan abubuwa ne don jinkirtawa da talala a gare su sai dai ba su san hakan ba